باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك wannan babi ne da yake nuna halaccin yin kuka wal khawfi da jin tsoro inda al-mururi bi zalimin yayin da ka wuce ta makabartar azzalimai sun ka wuce ta jikin kafirai ana son ka don jin tsoron azabar da ake musu yanzu kar ta shafe ka a daidai mintin da kai kafin ka wuce tsawon mintunan da kai kafin ka wuce ka ji ba wa ya taɓa halarta wannan a cikin zuciyar zuwa wai don ya bi ta makabartar yahudawa ya wuce ko don ya bi ta jikin makabartar kirista ya wuce akwai wani jin tsoron ko wani abin da yake samun sa cikin kabari da tafi so ake ko in ya bi ta wajen ya kuka wato in ya haranto zuwa cikin zuciyarsa azabar da ake waka inda Allah ta annaru ya razu da alaiha gudu wa ashiya game da iyalan gidan fir'auna wa yawma taqumu sa'a hada sulu ala fir'auna cikin azab dangane da dukkan kafirai kuma Allah ce wala nuzikannahum min al-azab al-adna dun al-azab al-akbar da annahum za mu tattana musu karamar azaba malamai suka ce shi azabar kabar dun al-azab al kafin babbar azaba a cikin ranar tashin kiyama inda Allah ta wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashadil azab yace sanu'azibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim duk wannan na nuna azaba cikin kabari da ake waka to a zuciyar ka rinka jin ka yanzu nan gurin ana azaba ne kuma zaka fito babin da yake nuna yin kuka da kuma tsorata a indal mururi bi qubul zalimin yayin bi ta kusa da kabarbaran azzalimai wa masarihim ko wuraren da aka halakar da su ko da ba a gina musu ko da ba a haka musu kabarbara ba wa izhar al-iftiqar ila Allah ta'ala kuma in za ka wuce ta wucen ka wuce ta wani hali na bayyana bukatuwarka zuwa ga rahmar Allah wata haziri min al-ghafla ko mutum ya zanto mai fadakuwa daga gafala an zalika game da haka kare gafala game da wancan abin da aka ambata a baya hadisi na 662 an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala li ashabihi manzon Allah ya ce da sahabbansa yani lamma wasalu al-hijra yayin da suka je yankin ƙasa da ake kira al-hijr al-hijr din ne ce diyar samud sune garuruwan samudawa kazzaba ashabul hijr al-mursalin wato ainihin ashabul hijr sun ta manzannin Allah to sune mutanen annabi salih an gane ku da annabi ya fita wajen shi da sahabban sai ya ce da sahabbai la tadkhulu ala haula'i almu'azzabin kada ku shiga tsakankanin garuruwa ko wuraren da aka halakar da waɗannan mutane da ke wa azaba illa an takunu bakina ba sai kun fito wajen kuna kuka fa in lam takunu bakina in ko ku yi kuka ba fa wala tadkhulu alayhi to kar ku fito kar ku fito kiyar kabarbaran kar ku fito kiyar wuraren da anan ne aka halakar da su la yusibukum ma asabahum kada abin da yake shafa su kuma ya tafi muttafaqun da muslim a wata riwaya ta hadisin kala yace lamma bil hijri yayin da manzon Allah ya wuce ta jikin garin samudawa kala ku shiga gidajen ko wuraren zaman waɗanda suka zalunci kawunansu an yusiba kuma asabahum dan kada abin da ya shafe su ya shafe ku illa an takunu bakina sai fa in za ku shiga wajen kuna yin kuka thumma kanna'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ra'atuhu sannan manzo Allah ya da kanka haka alama ta firgici da jin tsoro wa asra asira ya zaburar da taguwar da yake kai ta ƙara sauri hatta ajazal wadi sai ne ya wuce filin wajen farfajiyar wajen sannan ya koma yadda yake sallallahu alaihi wasallam in za mu yi aiki da wannan hadisi yau idan aka ce ga wannan makabarta ce ta yahudu ko ta kirista ko ta maguzawa don kuna zaune a garin da yake akwai maguzawan ko yahudawan ko kiristan ga su idan akwai hanya da ta ratsa ta tsakiyar su akwai kuma wanda ba ta ratsa ta tsakiya ba to kar ka bi ta ratsa ta tsakiyar makabartar ka bo da ba ta ratsa ta idan babu wata hanya dole sai wannan ta tsakiyar makabartar su ko ta gefanta to ka wuce a wajen da gaggawa kar ka bata lokaci dan manzo Allah ya kara gaggawa ka wuce a wajen kuma a firgice ka halarto wa kanka jin tsoron kada abin da yake shafa so shafe ne kafin in wuce haka ake so ka halarto wa kanka sawa'un makabarta ce ba makabarta ba ce ba a wurin a tarihi an dan wata al'umma to haka ake son mutum ya rika ji a cikin sa cewa a firgite ki lokacin zai wato kenan kun ga waɗanda suke zuwa yawon bude ido ko yawon shakatawa suna bi ta makabarta tsohuwar makabarta irin ta arna ko ta garurukan arna ko inda aka halakar da samudawa ko inda aka halakar da adawa an gane ko ko inda aka halakar da wato um, Um, waɗansu daga cikin al'umma mutanen annabi lut da ke yanki na yanzu na cikin ƙasar iraki inda aka hallakar da samudawa yana cikin ƙasar saudiya inda aka hallakar da adawa yana cikin ƙasar yaman duk wurare ne sanannu yanzu idan an je wurin alamar yadda aka hallakar da jama'ar za a ga alamar azaba a wajen wayan sai mutum ya biya tiket na jirgi idan nema biza ya je wurin dan yawon shakatawa ya daga ɗaukar hoto to ba ma wai dama ba eh to ko kuma to dama dama ita ga wani tunda ba a makabarta take ba an kawo ta wani waje kila wani zai fake maka da cewa Allah ce fal yawma nadika bi badanika takuna liman khalfaka aya ganin ta dare din zai sa ya zama a'a wato ganin gawar gata a alarti zai ta zama aya dan sama da ce labarin ta kace ya ta kila zai ta banban da a ce a cikin makabarta ina ba ta mu amma waɗanda kai tsaye makabarta za su je ko kuma wuraren da aka halakar da wasu azafan ba aka dulmiyar da aka dammara su mutum zai je ya bi ta wajen ko ya shiga wajen ko ya zauna a wajen duk wannan su ne waɗanda hadisi ke magana a kai ce in za ka ratsa ta kusa da makabartar arna to sai ka raza sai ka wuce da hanzari da gaggawa sai ka bata daga wannan yake nuna mana wato yadda abin da kai na a nan wata ke nan badawa ga makarantar musulmai ga sa an raba ta ce wata su saka ya kamata ar nan dai ko a ba su can wani wuri a dajin kalgori su rage kai yan wasu can gudu da dai kano ba a yi kafar yi. kun arni da zai protest da ce dan me za a fitar da su dajin kalgori su kin kalmar shahada in kana zuwa a je kan gaiƙesa ko a dandoro dole ko wuri ko ba haka ba amma matukar ko mutum bai kalmar shahada ba ya kamata a yanka ɗakin Allah ta fitan nesa da mutane kan haka makabartar musulmi ga ta Allah to an ce karka fita wajen sai a tsoraci sai a firgici to kuma za a yi mutuwa sai ka zo ta kusa da wajen ka zo ka binne ɗan uwanka akwai kaskanci duk abin da ya kawo haka uzuri da za zaka baiwa yawanci galibin masu waɗanda za a ce abin ya faru a lokacin mulkin su ko waɗanda mulkin su ya rasu ta wajen ba su gyara ba shi ne rashin fahimta rashin fahimta mutane suna da kishirwar sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma in bid'a ake har sai mutum ya mutu bai san wani abu na addini ba wanda yake akwai sai ya kamata ya san shi saboda a bid'a da kayan wurdi ka gama da kayan salatin annabi ka gama ba ma shiga aljanna ba kana da rara haka malamin bid'a zai shi ba ma wai shiga aljanna ba wai kana da rara da kake bin Allah ba shi ba sa jin kunya ta faɗi wannan yanzu ka duba ko da taron sufaye da aka yi a kwanan nan ahalin suna yanzu da aka yi wani abu aka ja ko ta aya ko wani hadisi ko wani abu ya tsima ka baka yi aune ba sai ka ji kayan mai sai ka yi kabar can gurin kuma suka ce in yas haka suka cikar da kwanan nan ba ana jin sabon na rantsa da Allah Allah rufa mana asiri Allah tsare mana asirin wannan tana daga cikin manya-manyan bisa wanda ke nuna cewa wato da'awar sunna sai kun tashi sai haika kar ku barta a hannun malamai kadai ta duk hanyar da za ka yi ta da'awa iya ba wani kasar kyauta ba shi za ka iya raba mutum uku duk sati ka raba kasar uku duk sati ka raba kasar biyar goma duk wata kwali daya wallahi duk za ka iya rubuta wani abu bayan ka rubuta ka kaiwa wani malamin suna ya tace ya duba ya ga yayi uslubin yayi kyau a buga a yada dole sai an yi haka amma Allah ya baka wannan ji muna gare dangi mu da iyayen mu daga ganin mu za su mutu nan an yaudare su da kyakkyawan niyyar malaman da yake suka yaudare su su ce amma su aka san kashin kansu suna kan Allah ta mata amma malaman bid'a suka ba su abu a hukunci su kuma hikimar ba su abu hukunci nan suka bar cin riba su sun mai da su saniya ta kasa ta gane ta kitabu adabi safari wannan babban littafi ne da zai magana dangane da ladubbar tafiya lafazin as-safar tafiya ko fita bayan gari suka ce an ambaci as-safar wato tafiya da wannan kalma ta as-safar li isfaril insani wa buruzihi an madina dan mutum ya fita daga cikin gari ya fita wani wuri fili inda gidaje ba sa kewaye da shi to shine as-safar din wadan suka ce sun miya safaru safaran li'annahu yusfiru an akhlaq rijal an ambaci tafiya da wannan suna na as-safar dan saboda tafiya ce take bayyana maka halin mutane halin zaman gida ba a gane mai kirki ko mara kirki sai an yi tafiya tare da mutum a gane mai kirki ne ko mara kirki dan a cikin tafiya bukata ka iya taso aka iya yanke aljihun wani to ya ga cewa ya zaka san mazauna ba aljihun ko wani kawai ya kai iya rasa guzurinsa ya kare masa kai naka bai kare ba ya kai iya samun kansa a halin rashin lafiya ya kai iya samun kansa a wadansu matsaloli a ga cewa abutar za ta ci gaba da dorewa ko kuma za ta ɓuya ya daina ganin ka. ya sa Umar dan Khattab idan an zo an ce ai wani mutumin kirki ne wani mutumin kirki ce a'a ka taba yin tafiya da shi cikin abin da zai tambaye kai ce kafin ka ce wani mutumin kirki ne ku yi tafiya bukata ta taso ga ya tsaya tare da kai to wannan shine mutum da haka dai kalmar ta gino akan sinun da fa'un da ra wanda a larabci abin da yake nufi fitowa fili sawa'un fitowar fili na halayen mutane a cikin tafiya da haka kace safar, ko kuma dan adam ya fita daga kewayen da ganuwar su sai masa ko gidajen garinsa suka su suka yi masa ya fita fili to shi yasa aka ce musafir alladhi infasala an al-madina ina fata mun fahimta to me mustahabbanci ko kuma la hukunce hukunce ko la dubbai da suke da alaka da tafiya kar ku manta da cewa dukkan tafiyar da za ka fita daga garin ka zuwa wani gari sunan tafiya tawafin kusa ne ko nesa ne sunan ta ne tafiya daga nan in na fita daga Kano za ni daura suna na yi tafiya za ni Katsina na yi tafiya za ni dubur za ni Sokoto za ni Lagos za ni Hong za ni Tana za ni Saudiya duk sunan na yi tafiya tare da cewa tazarar da ke tsakanin waɗannan wurare ta ta bamban wani wurin awa ɗaya wani wurin awa biyar wani wurin a tsaye da jirgi wani wurin awa kusan goma a jirgi ko sama da haka ko ba